يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عادنا الله وأجارنا من النار أما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان ما زال الحديث عن سلسلة الرحلات إلى الآخرة أو إلى الموت وقد يكون هذه هي الحقبة الأخيرة من تلك السلسلة أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم من الموفقين عباد الله إن العبد إذا قبر أتاه ملكان في قبره ويسألانه يسألانه عن ثلاث عن ربه ودينه ورسوله أما المؤمن فسوف يجيب على هذه الأسئلة إجابة إيجابية وأما الكافر أو المنافق فإجابته تكون سلبية نسأل الله السلامة وقد ثبت في الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما ينحدوه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على أكتافنا فلق الصخر وعلى رؤوسنا الطير قال فأرم قليلا والإرمام السكوت فلما رفع رأسه قال إن المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة ودبر من الدنيا وحضر الموت نزلت عليه ملائكة نزلت عليه ملائكة من السماء معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة فجلسوا منه مد البصر وجاء ملك الموت وجلس عند رأسه ثم قال اخرجي أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى رحمة الله ورضوانه فتسيل نفسه كما تقطر القطرة من السماء فإذا عرجت نفسه صلى عليه كل شيء بين السماء والأرض إلا الثقلين ثم يصعد به إلى السماء فيفتح له ويستغفر له مقربوها إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة إلى العرش مقرب كل سماء فإذا انتهى إلى العرش كتب كتابه في عليين فيقول الرب عز وجل ردوا عبدي إلى مرجعه فإني وعدته منها أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فيرد إلى مضجعه فيأتيه منكر ونكير يثيران الأرض بأنيابهما ويلحفان الأرض بأشعارهما فيجلسانه ثم يقال له يا هذا من ربك فيقول ربي الله قال يقولان صدقت ثم يقال له ما دينك فيقول الإسلام فيقولان صدقت ثم يقال له من نبيك فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقولان صدقت ثم يفتح له في قبره مد بصره ويأتيه حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب فيقول له جزاك الله خيرا إن كنت لسريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله فيقول وأنت فجزاك الله خيرا المؤمن يقول لهذا الجائي وأنت فجزاك الله خيرا وإن الكافر إذا كان في دبر من الدنيا وقبل من الآخرة وحضره الموت نزلت عليه ملائكة من السماء معهم كفن من نار فجلسوا منه مد البصر وجاء ملك الموت وجلس عند رأسه ثم قال اخرجي أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى غضب الله وسخطه فتفرق روحه في جسده كراهية أن تخرج لما ترى وتعاين فيستخرجها كما يستخرج الصفوف من الصوف المبلول فإذا خرجت نفسه لعنه كل شيء بين السماء والأرض إلا الثقلين ثم يصعد به إلى السماء قال فتغلق دونه فيقول الرب تبارك وتعالى ردوا عبدي إلى مرجعه فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فيرد إلى مرجعه فيأتيه منكر ونكير يثيران الأرض بأنيابهما ويلحفان الأرض بأشعارهما أصواتهما كالرعد العاصف فيجلسانه ثم يقولان له يا هذا من ربك فيقول لا أدري فينادى من جانب القبر منادي فينادي من جانب القبر مناد لا دريت فيضربانه بمرزبة من حديد لو اجتمع عليها ما بين الخاتقين لم يقلوها يشتعل منها قبره يشتعل منها قبره نارا ويضيق قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتيه منها ريح قبيح, قبيح للوجه منتن الريح قبيح الثياب فيقول جزاك الله شرا فوالله ما علمت إن كنت لبطيئا عن طاعة الله سريعا في معصية الله فيقول وأنت فجزاك الله شرا من أنت قال فيقول أنا عملك الخبيث ثم يفتح له باب من نار فينظر إلى مقعده منها حتى تقوم الساعة عباد الله لنستعد العزة للعودة إلى رب العالمين لنستعد العزة للوقوف يوم يدعى على رؤوس الخلائق يا فلان ابن فلان اخرج استجب هات تعال إلى عملك أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم من المؤمنين الصادقين وأن يجنبنا الكفر والفسوق والعصيان إنه سميع قريب مجيب وبالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير وهو نعم المولى ونعم النصير أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر وكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم yan uwa masu albarka wannan khutba ta wannan rana mai albarka ta juma'a takwas ga watan takwas watan sha'ban hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam na da shekara 1443 wadda sai daidai da sha ɗaya ga watan uku watan maris kalandar albashi shekara 2022 a wannan masallaci ne albarka na markazin nur da ke nan unguwar farawa hotoro ƙaramar hukumar nasarawa a jihar kano najeriya ɗori sai akan 'yan uwanta da suka gabace ta kuma za ta iya zuwa mintowa ita ce hudba ta ƙarshe idan ba bukata ta kama ba a jerin waɗannan hudbobi in ma kuma rayuwa ta yi halinta ta yi wa wannan shi ita ce haɗuwa ta ƙarshe tsakanina da ku ina roƙon Allah ya sa mu cika da imani dan wa masu albarka mun ga jerin gwanon a akan abin da ya shafi dimfarar lahira tinkarar lahira ko mutuwa mun ga tun daga lokacin da cikin ɗan adam ya shiga cikin mahaifiyarsa aka busa masa rai daga wannan lokacin ya tinkari mutuwa kenan kuma haka zai ta tafiya har zuwa lokacin da zai mutu wani mun ga zai fito da rai wani ba zai fito da ran ba ma zai mutu wani garin mai ya fito sannan zai mutu wani da shi da uwar a yi mutuwar kasko shi in mutu ita ta mutu wani ita uwar ta mutu shi kuma ya rayu ya fito da rai ba abin da mu gani ba a wannan duniya a wannan rayuwar da muke gani kuma masu albarka wani zai wuce matsayin yarinta wanda ba zai wuce ba wani za a yi masa jinkiri a cikin rayuwa a shekara goma ashirin talatin arba'in wani shekara sittin wani shekara saba'in kwanan na wani mutum ya mutu aka ce shekara ɗari da talatin da hudu a duniya 134 years shekara ɗari da talatin da hudu kuma masu albarka waɗansu kan wuce waɗannan shekarun waɗansu ko waɗannan kwanakin ba su ɗauka a duniya ba su koma zuwa ga Allah mun ga hanyoyin da aka bi a mutu inda mutum ya rashin lafiya zai iya mutuwa ‘yan wa masu albarka zuwa makon da ya gabata mun ga ga mutum an je an binne shi da wasu abubuwa da suka biyo bayan binne mutum wanda muka yi bayani a kabin da yake shari'a ce ta musulunci ga biran adina ba da musulunci ba ce Yawa masu albarka bayan an binne mutum akwai babban aiki ita ce tambayar kabari ana binne mutum mutane suka gama watsewa kowa ya kama gabansa to akwai waɗansu mala'iku guda biyu da za su zo cikin kabarin wannan mamaci da aka binne za su tashe shi za su yi masa tambayoyi guda uku za su tambaye su game da ubangijinsa da addininsa da kuma manzansa da aka aiko zuwa gare shi wani duk ɗan adam da ya mutu aka binne shi za a yi masa wannan tambaya a wannan al'ummar ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ko a wata al'umma ta daban ko ma wata al'umma ta an yi wannan tambaya al'ummomi 69 sun gabace mu mu ne cikon na saba'in bayan mu babu wata al'umma to kowa kowa sai an masa wannan tambaya za ta bi game da ubangijin game da addininsa game kuma da annabin da aka aiko zuwa gare shi ya tabbata a hadisi ingantacce da sanadi zuwa albara kan agis Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa yace wata rana mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa jana'izar wani mutum da muka je makabarta ba a riga ya an binne shi ba manzo Allah su sallam sai tsuguna mu ma muka tsuguna a wani lafazi akwai wata sanda a hannun manzo Allah kwagiri sai ringa tattaka kwagirin akan ƙasa haka ina bubbuga shi ina bubbuga shi sai dan yi shiru dum haka sannan sai ce lalle bawa mumin idan ya kasance a yanayin tinkarar mutuwa ko lahira zai bar duniya sai wasu mala'iku su sauko da gare shi daga sama a wani lafazi ita masu farar fuska masu fararen kaya da kagan su kaga alheri sun sauko tare da su akwai likafani daga gidan aljanna da wani turare mai kanshi daga gidan aljanna sai su zauna iya ganin su su ne sai su fara aikin tatsar ransa sai mala'ikan mutuwa isa ko zauna daidai kansa idan suka tatso ransa tun daga kan farsansa 'yan yatsunsa na ƙafa har zuwa baki can sama zuwa baki makwalkwata inda Allah ke ta falaula iza balagafin ulqum rai ya zo makwalkwata yar shakuwan nan da zai kawai ran ya fita sai mala'ikan mutuwa ya ce ya ke wannan rai ta kirki wannan rai mai daɗi wannan rai ta mutumin kirki fito zuwa ga rahmar ubangiji fito zuwa ga gafarar ubangiji fito zuwa ga yardar ubangiji subhanahu wata'ala sai ranna sai ringa fita ina silala silala kamar inda ruwa yake ainihin silala ina diga tsitsitsitsits haka nan ran mumini zai fita annabi sallallahu alaihi wasallam suka cire ran ba za su bar ran daidai da kiftawar ido ba a hannunsu sai su saka shi a cikin wannan turare da aka zo da shi daga gidan aljanna su wanke ran su wanke su daure shi sannan sai su saka a cikin wannan alkafani na aljanna sai su tashi da shi zuwa sama manzo Allah sun ce duk wata halitta in da mutum da aljan za su ringa nema masa gafara suna yi masa addu'a suna yi masa fatan alkhairi suna yabansa har a je zuwa saman duniya ana zuwa sai a buɗe ƙofa, da an buɗe ƙofa, mala'ikun wannan sama za su karɗe shi suna murna suna farin ciki suna yi masa addu'a da fatan alkhairi haka za su raka shi har sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida manzo Allah yace har arshi kowace sama mafiya daraja a wannan saman mafiya kusanci zuwa ga Allah a wannan saman su ne za su karɓi ransu escortin nashi su raka shi zuwa sama ta gaba aka kai shi wajen ubangiji sai ubangiji subhanahu wataala ya a mayarwa da wannan bawa ransa zuwa makwancinsa makwancinsa na ƙarshe a tafiyar duniya kuma na farko zuwa lahira sai a dawo masa da ransa idan aka dawo masa da ransa ina nan sai iga wani mutum ya keto kabarinsa ya shigo fuskar safara tas tufafin safari tas ina kanshi yana kyalli ina kyalkyali abin sha'awa ta Allah ya saka maka da alkhairi lallai na san kai mutumin kirki kana gaggawa zuwa ga aikin alkhairi duk inda za a yi saban Allah kana lankanji kana nauyin jiki ba ka son zuwa wajen saban Allah a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan riwaya yace sai a buɗa masa wata bila ta wuta sai shi zai gudu sai a zauna da baka iya ansa waɗannan tambayoyi da aka tambaye ka ba da nan ne mazauninka an buɗa masa fula ta wuta amma sun da ka ansa sai a buɗa masa wata fula wata kafa zuwa gidan aljanna sai ga ni'ima da gara da suke gidan aljanna sai tashi da gudu zai shiga sai su rike shi sai a yi haƙuri wannan zaman ka take har kiyama ta tashi gidan da za ka shiga kiyar wannan aikin sai ya zauna ina ta shi hira ina da masa kewa har kiyama ta tashi kuma kanshi da daɗin aljanna da sanyinta yana kai masa har kiyama ta tashi amma kafiri a wata ruwa ya ce ko munafiki bayan an binne shi ko yin yaddo zai mutu zai bar duniya zai fuskanci lahira ta waɗansu mala'iku su sako gare shi daga sama a wata riwaya manzo Allah ya zubanta su ita fuskar su baka kirin kayan su bakin kirin idan su ja jazir sannan kuma suna ɗauke da wani likafani daga gidan wuta da ruwa mai tsoyi mai wari daga gidan wuta kuma ga tsafi Allah ka tsare sai su zo su zauna iya ganin su ne sai su fara aikin tatsarran mala'ikan mutuwa zai zo zauna wajen kansa bayan sun tsoron ya zo makwalwata sai ce ya ke wannan mugunyar rai wannan mummunan rai rai ta wanda ba mutumin kirki ba fito zuwa ga fushin ubangiji subhanahu wataala da azabarsa sai a tizgira kamar inda ake tizge fatsa ko kibiya mai makata daga jikin auduga wanda take jikakkiya wato sai an yi mata rauni sai an yagi jikinsa tukuna da sun cire a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su bar ran daidai da kifta ido ba a hannunsu sai saka a wannan bakin ruwa mai wari mai hamami mai ɗoyi da suka zo da shi daga wuta kuma ga zafi a gurɓata shi a jujjuya a ciki sannan a cire a saka wannan bakin likafani na wuta sannan sai su tashi da shi zuwa sama babu wata halitta tsakanin saman nan ƙasa da saman nan da muke gani face sai ta ringa tsine masa tana kwace masa albarka in banda mutum da aljan su ne bisan halin da ake ciki ba aka je sama sai a tarar ba kofa a wata riwaya shine annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake fadar Allah subhanahu wataala yace la tufattahu lahum abwabus samaa wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamal fi sammil khiyat ba za bude musu kofofin sama kuma ba za su shiga aljanna ba sai idan igiyar da ake ɗaure jirgin ruwa da ita za a iya zira ta cikin kafar allura da shiga la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah dan adam ka san kanka ka san matsayinka ka san ina kake kuma ina ka dosa ya ka je sama za su rabba kofa sai ubangiji ya ce ku mayar masa da ransa zuwa makwancinsa na ƙarshe a tafiyar duniya ta farko zuwa lahira in aka dawo masa da ransa a wata riwaya za a buɗa masa wata ƙofa a gidan aljanna bayan ya ci dukan tsiya ko annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an binne shi mala'iku za su zo masa za su tayar da shi waɗancan mala'ikun guda biyu munkar da nake in suka to fikarsu haƙoransu suna karkar ƙasa suna tayar da ƙasa kamar a ce abin na irin medece katafila ko tantan tractor tana haro inda za ka ga ƙura ta tashi hakanan za su keto ƙasa ƙura ta tashi sannan kuma gashinsu ya rufe ƙasa gaba ɗaya sannan suka yi magana sautin su kai kace irin tsawa kwaron kwatsan nan da ake yi irin tsawar nan da ake yi kamar ka jigini gini yana girgizawa zai faɗi Allah ka tsare mu to za su zaunar da shi za su tambaye shi waye ubangijin ka sai ce <laughs> ban sani ba waye annabinka ko me addinin ka <laughs> ban sani ba ni kawai na ji mutane suna bin ni dan abu yare mani a ta kida haka naga ana yi ni ma na yi waye annabinka zai ce ni ban sani ba annabi yake za su dake shi da wata guduma wanda aka yi da bakin karfe ita da za a ce duk halittu a ce a taka su a ƙarƙashin wannan guduma a wato wannan mutum a daki wannan mutum da gudumar da shi da abin da yake ƙarƙashinta gaba ɗaya sai ta ya tarwata zai nutse cikin ƙasa za a fito da shi ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayan sun tafi sai kuma wani mutum baƙiƙirin mai baƙaƙen kaya mai baƙar fuska ina wari ina hamani sai ya keto ya shigo cikin kabarin da ya keto sai ce da wannan mutum Allah isaka maka sharri na san kai masharrancin mutum ne gaggawa kake kana Allah Allah wajen saban Allah in aka ce ga da'a ga aikin alkhairi biyayya ga Allah a nan kake da sanyin jiki nan kake da lankanji nan ne ba ka da kasadin sai ce kai ma Allah ya saka maka da shari kai ko kai waye sai ce ni ne miyagun ayyukan da ka aikata ya rai ta duniya yan wa masu albarka mai kokarin aikata alkhairi a wannan rayuwar wannan ɗan takin da aka bamu na rayuwa ta lalata mai kamar sake kuma ko shekara nawa ka yi a duniya ko na yi a duniya ko kika yi a duniya randa duk mutuwa ta zo sai mutum ya ce har lokaci ya yi har lokacin mutuwar ya yi ya yi kuma ta zo ba fashi na zo na tarar malam Allah ya saka da alkhairi ina magana akan hadisin ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas wallahi innahu lahaq wannan gaskiya ne nemomi guda biyu ana yi wa mutane kafin ga a cikin su sai sun riga sun wuce sannan su tiji yatsa su ce ina ma sun yi amfani da dama ni kai ke kowa ikoma ikalle ina ma a ce a dawo masa da ƙuruciyarsa ألا ليت yawman fa akhbiruhu bima fa'ala al mashibu. ina ma ƙuruciya ta dawo a ba ta labarin kufa ni kai ke da Allah ya ba mu jinkirin rayuwa na shekarun da muka yi mun wuce tsawon ƙananan yara ko da mu shiga cikin manya ba to da za a mayar mana da waccan rayuwar sai mun ji ashe cewa mun yi sakaci daga wancan lokacin zuwa yanzu yawa masu albarka wanda ike raye bai makara ba wanda ike raye bai makara ba wajen gyara tsakaninsa da Allah ku sani yawa masu albarka akwai mutumin da ya rayu a duniya shekara 60 da yi bauta ko ɗaya ba ga Allah amma ina raye da yawa Allah ɗa'a. kuma bai wa Allah da biyayya ya tuba zuwa ga Allah ya gyara niyya ingantacciya bai aiki ko ɗaya bana alheri kuma ya mutu ya shiga aljanna ku sani yan uwa musulmi a mu na musulunci akwai mutumin da ya kashe rayuka ɗaiɗai har guda ɗari ya tuba zuwa ga Allah bai yi wa Allah kowace ɗa'a ba tuba yi na gaskiya kuma ya mutu Allah ya turo mala'iku ta kanar ta kano suka zo suka suka kama wannan ikama wannan ikama Allah ya turo mala'ika izo yi musu hukunci da sifa irin ta mutum aka dauke shi aka suka ta aljanna ku sani yan uwa musulmi wanda yake raye bai makara ba makararre shine wanda iji kuma ya gyara gyara tsakaninsa da Allah subhanahu wataala to wannan ya makara kuma da za a bar shi bayan ya shekara 60 ya ƙara shekara 60 har yanzu makararre ne wanda ya shekara goma ashirin ko ya zama baligi ya yi ɓarna tsakaninsa da Allah shekara ɗari yau gyara Allah subhanahu ta'ala zai masa ula'ikan sai yi ake yi hasanat wa lahu ga furar rahima ko bai taɓa aikin komai bane alkhairi ga Allah in ya mutu Allah zai saka shi a aljanna don wa masu albarka ba zuwa ga Allah mu gyara tsakaninmu da Allah mu yi ƙoƙari mu ga cewa jinkirin da Allah ya mana ka sani ɗan uwa mai albarka duk jinkiri da Allah zai maka komai ƙanƙantarsa alfairi ne gare ka ya yi maka ne domin ka riske abin da ya kubce maka ‘yan uwa Allah ya ba mu jiƙe mana jinkiri zuwa yanzu ba fa zaɓinmu ba ne ba lallai ilallenmu ba ce Allah shi ne iga dama waɗansu ba sun mutu a yau ɗin na waɗansu mutu kuma a yau wasu za su mutu ban sani ba ina ciki baka sani ba kana ciki baki sani ba kina ciki ba wanda isan ina cikin wanda za su rayu ko su mutu a yau me ya kamata abin da ya kamata shine a yi gaggawar zuwa komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ina roƙonka Allah ka ba mu ikon koma zuwa gare ka Allah ka ba mu ikon tuba zuwa gare ka Allah ka ba mu ikon gyara abin da yake tsakanin mu da kai Allah muna roƙonka Allah ka gafarta zunubanmu ka yafa kurakuranmu Allah ka yi mana afuwa Allah ka ji kanmu Allah ka yafe mana Allah muna roƙonka Allah ka karɓi tuba tare da mu Allah ka ganmu inda kake son ka ganmu Allah ka hane mu ganin mu a inda baka son ka ganmu Allah ka ji kan mamatanmu iyayenmu malamanmu surkanmu ƴan uwanmu 'ya'yayenmu, abokanmu masoyanmu Allah muna roƙonka duk musulmi da ya riga mu gidan gaskiya ka ji kansa ka gafarta masa Allah ka sa yana gidan rahma Allah ka karbi wannan addu'a da muke a gare shi Allah muna roƙonka in rayuwarmu ta zo ƙarshe ka ba mu masu mana addu'a a bayan mu Allah marasa lafiyarmu na gida da na asibiti manya da yara maza da mata waɗanda suka kwanta da waɗanda suke rashin lafiya a tsaitsaye Allah na roƙonka Allah ka ba su lafiya gaba ɗaya Allah mu ma ka ba mu lafiya Allah ka horar da lafiyar mu wajen yi maka da'a Allah ka hane mu yin sabo gare ka da lafiyarka Allah muna roƙonka ka yalwata arzikin mu ka ɗage kunci ga biran mu Allah ka yalwata rayuwarmu Allah ka faranta rayukanmu Allah ka ayyukan ayyukanmu Allah ka yafa laifukanmu Allah muna roƙonka Allah ka ba mu aminci Allah ka ba mu tsaro Allah halin da ƙasa take ciki na taɓarɓarewar tsaro da taɓarɓarewar tattalin arziki da yaɗuwar talauci da rashin kwanciyar hankali Allah kai ne ubangijin jiya da yau da gobe Allah kai ne ubangijin baya kai ne ubangijin yanzu kai ne ubangijin gaba Allah muna roƙonka Allah ka tserar da mu daga kowane tashin hankali ka tserar da mu daga kowane irin bakin ciki ka tserar da mu daga kowace irin damuwa Allah ka shirye shi gabanin mu Allah ka yi riko da hankulansu da kwakwalansu zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi Allah muna roƙonka laifin da muka yi kake ɗanɗana mana waɗannan abubuwa dalilin abin da muka yi gare ka Allah ka yafe mana Allah ka ba mu ikon ganewa da gyarawa Allah ka ba mu ikon ganewa da gyarawa Allah ka ba mu ikon ganewa da gyarawa Allah karka cutar da wani da rayuwarmu Allah karka cutar da wani a rayuwarmu Allah muna roƙonka Allah ka yarda da mu ka yarda da mu Allah ka so mu ka sa a so mu Allah muna roƙonka karkake mu karka sa a ƙi mu Allah ka ba mu aminci da zaman lafiya Allah ka amintar da mu a addinin mu ka amintar da mu a rayuwar mu ka amintar da mu a gidajen mu da unguwanninmu da garuruwanmu da ƙananan hukumominmu da jihohinmu da kasashenmu na musulmai ko ina muke Allah ka ba mu tsaro da idaniyarka da bata bacci Allah ka ba mu tsaro da idaniyarka da bata bacci Allah ka ba mu tsaro da idaniyarka da bata bacci Allah ka dage mana tsoro Allah ka dage mana kunci Allah ka dage mana damuwa Allah ka dage mana talauci Allah muna roƙonka ka sa mu cikin bayinka na kwarai waɗanda in sun kira ka kike amsawa in sun roƙe ka kike badawa in sun nemi nemi tsarin ka kake tsarewa Allah muna roƙon ka karka bar mana bukata face sai ka biya ta karka bar mana damuwa face sai ka yaye ta Allah karka sa bukatun mu a hannun waninka Allah karka sa bukatun mu a hannun waninka Allah karka sa bukatun mu a hannun waninka Allah ka sanya bukatun mu gaba ɗaya a hannunka Allah kuma ka biya mana waɗannan bukatu ibadallah inna Allah amarakum bi shay'in bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati arshihi wa qudusihi فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله